zama ma sauraron mu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna biye da mu a makon jiya muka yi bankwana da Mrs. Comfort Alfred kuma ta kungiyar Ten Sisters ta matan Adamawa masu noman taimakon kai da tallafa ma matan da mazajensu suka mutu suka bari da marayu. Idan ba ku manta ba daga nan kuma muka hada jihar Gombe tare da shugabar kungiyar matan jihar masu noman masara Mrs. Abigail P. Fada a tattauna wasu da wakilinmu na yankin Abdulwahab Muhammad. A makon na jiya Mrs. Abigail P. Fada ta yi bayani akan abin da ya sa suka rungumi noma ga dangadan. kuma tana cikin bayani akan yadda mata ke haɗa noma da ayyukan gida cikin sauƙi lokaci ya mana a makon na jiya. To a yau za ta ci gaba. sanin cewa mata suna da wasu ayyukoki wanda yake ɗauka musu hankali da yawa musamman kula da gida da kuma yara da, maza duka saboda haka harkan da muke na noma muna kokari kullum mu kawo hankalin mata su rungumi noma na zamani wanda ba zai zama da wahala kamar irin na da ba don su samu lokacin da za su yi noman kanta su kuma samu lokacin da za su samu su yi wayansu ayyukokinsu wanda yake na wanda yake dindindin sun riga sun saba yi na cikin gida saboda haka noma da ake yi a nan gombe state ba noma ne irin na da ba muna yin noma ne irin na zamani da yake batun dama sa kuka rungumi noma saboda cimma wannan buri na muradin karni majalisar ɗinkin duniya ta bullo da shi kenan yaya ta shafe ku ta wato bangaren manoma na mata kamar yadda ka faɗa wato muradi ne wanda ake so a ci da shi kafin shekara 2015 to ƙoƙarin da muke yi shine wato muna ta kokari mu ga cewa kafin a ce wannan lokacin mun samu dai mata at least a gombe state mu samu mata su kai kamar kashi hamsin a cikin duk manoma wanda kuma a yanzu haka zan tabbatar maka cewa mun ma so mu wuce saboda yawan mata da suke noma yanzu a gombe state da yawan amfani da ake samu gaskiya zan ce maka mu wuce saboda ana cikin yin ta sosai kamar yadda maybe ka taba je muna da kungiya wanda musamman na noman masara wanda yake ba noman masara irin wanda ka sani ba noma ne wanda mun kafa shi kungiya wanda za ka bi dokoki dokoki dokoki wanda aka shimfida na zamani in ka nome shi ka sai da masaranka za ka yi kuɗi fiye da yadda wanda zai je kasuwa ya je sai masara kawai ya shuka mu muna da anyan da muke bi irin wannan anyoyi da kuma sarrafa shi amfanin gonan ma kansa yadda za a kara mishi daraja wanda za su sai da shi mace ko bata fita ta yi noman ba daga jikin noman nan za ta samu wani ayyukan da za ta yi har ita ma ta samu abin da za ta rayu da shi ta kula da iyalinta. Eh. to masara idan muka duba za ga a kasuwa dai tsananinsa bai wuce dubu hudu dubu biyar in ta yi tsada kenan buhu amma ke kuma gashi idan muka duba hanyar zamani din nan wanda yake akwai taki da batun shi kansa ma irin na musamman ne to ya kuke jin kwalliya tana biyan sabulu idan muka duba ga kuɗin da yake za ku kashe domin gudanar da wannan noma gaskiya idan noma irin yadda ake yin shi haka kawai ka je ka sai iri ko kuma ka ɗebo eh, eh, masara a bugunka ko kuma ka je kasuwa ka saya ka zo ka yi shuka ba za ta biya kuɗin sabulu ba saboda yanzu kamar yadda na gaya maka in ka shiga kasuwa za ka ga bugun masara tsanani shine zai maka dubu hudu ko dubu hudu da ɗari biyar amma a wannan kungiya namu na manoman masara wanda yake muka kafa ana ce da shi maize association of nigeria man muke kiran shi muna da kungiya a kalkashin wannan kungiyan wanda yake idan kana cikin wannan kungiya su sukan kawo yiri ne ingantacce wanda yake yana da tsada ka san sai ka sa kuɗi za ka samu kuɗi wato muna da iri yanzu wanda yake za ka saya mudu ɗaya naira ɗari uku idan ka shuka wannan irin idan ka saya ka shuka shi abun da za ka samu a wannan irin da ka shuka zai ninka wanda za ka je ka saya a kasuwa zai kai so biyu so uku ma saboda haka abun da kuma za ka zo ka sayar tun da su man ɗin idan ka sayi wannan irin sun yadda da shi sun bi ka gona sun ga yadda kake yi kana bin dokokin aikin da suke yi su da kansu za su dawo su saya don suna neman irin da za su sayar wa kamfanonin yiri wanda suke sarrafa iri duk kasa ga baki ɗaya har ma kasan waje ma Nigerian Seed Service suna fitar da iri da suke yi a Najeriya. Saboda haka in ka bi dokokin wannan shirin za ka sayi masara da tsada ka nomi masaranka ka bi dokoki ka samu masara mai yawa. Mrs. Abigail P. da dai tana da sauran bayanai masu yawa akan harakan noma da ma sauran tsare-tsaren inganta noma musamman ma na masara da kuma haɓaka shi. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a rana ya da izinin Allah. yanzu a madadin mrs abigail p fada shugabar kungiyar mata masu noman masara a jihar gombe da wakilin abdulwahab muhammad wanda ya tattauna mana da ita da kuma mai hada mana sauti a nan birnin washington dc wato julie leathers gresham ni ce taku halima jimarau daga nan birnin na washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata